sami in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda ka yi wa sai ya ji daɗi kai da kayin kai ma ka ji daɗi in ka kashe su ta hanya. Da rashin tayi akan bar araha. Jama'a Salo Garba ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Alhaji Sabiu Bako. Makon da ya wuce ya yi mana magana a kan agowa inda ya bayyana matsalolin da ya sa wasu ba su iya cin gajiyar wannan shirin ba ɗaya daga cikin matsalolin shine rashin bankuna da suke da ra'ayin addinin jama'ar kano to ko menene mafita ga yadda muka ci gaba da firar tamu bari maka wannan tambaya eh, kuna iya kafa bankin kasuwanci na 'yan kasuwa kawai naku a arewa arewa gaskiya Ah, abin bakin ciki kwarai da gaske ba ah, mu 'yan kasuwa ba ma har gwamnati har wani wanda a bar ma gwamnati gaba ɗaya amma cire hannun gwamnati a ce ku 'yan kasuwa da Allah ya sa kun ga kun nisa kuna iya haɗa hannu ku kafa banki na kasuwanci kawai domin mutane su amfana wallahi shine abin da yake abin takaici mutuka da gaske a bankunan duk da suke Najeriya a yanzu babu ko guda ɗaya wanda ɗan arewa ne ya kafa shi ko 'yan arewa ne suke da shi idan kai maganar banki guda ɗaya shi kansa rabi da rabi ne. e amma akwai 'yan arewa cikin bankunan. Kuma 'yan kasuwar a zuwa halin yanzu ba mu da wani banki guda ɗaya wanda za a ce gashi namu ne halat namu ne halan mala babu shi. E, to amma mm, lokacin Sanusi Lamido Sanusi ya soke tsarin cewa duk kowane banki ya zama na ƙasa gaba ɗaya. ya ce a yi bankunan yankuna regional banks ba ku irin waɗannan an yi wannan ƙananan bankuna misali kuma a kano shi gwamna ya yi kowane local gaman ma an bude irin wannan bankin eh, bankin al'umma kenan bankin al'umma eh wannan wannan daban yake bankin al'umma shi daban yake na abin da yake amfa yake cutar mu arewa ko kuma abin da ya hana bankunan nan dama da ake da ita eh. saboda addini da ganin cewa duk abin nan na eh, riba ne da sauransu to yana ɗaya daga cikin abin da ya sa muka samu ba ci cici ba ba muka zama muna a wannan dai layi dole za ka yi amfani da bankunan amma za ka yi kuma amfani da za ka sa kuɗin za ka yi komai amma kuma ba ka da damar da kai ya kamata ka samu wannan gaskiya sai mun gyara mun gaya za mu ciko kanmu da kanmu muga cewar mun fitar da kanmu daga cikin halin da muke ciki. To amma a yanzu akwai zarafin kafa bankin musulunci? Akwai an kafa guda ɗaya. Eh to akwai su ma suna iya kafa nasu. Eh mutane ma suna nan sai a yi za a har haɗa hannu. Haɗa hannu a yi. Wani eh yana da kyau wannan shawara ce mai kyau. kuma ya kamata 'yan kasuwanmu da muke jin wannan maganganu mu haɗa hannunmu mu yi saboda economy din ina bankuna kuma kai kana zaune ba ka da komai mhm. duk arzikin da yake kasanmu ya koma gefe ɗaya na kuma yanzu abubuwan da suke na ragowa arzikin da ya rage na mai da sauran abubuwa duka ya koma wani gefe guda ɗaya idan za ka yi magana a ƙasan nan kana da masu arziki dubbai yanzu za ka duba za ga mutane masu arziki da suke da jiragen sama a ƙasar mu za ka samu kusan mutum ɗari da sittin amma in ka duba za ka ga kai daga arewan gaba ɗaya ba za ka samu mutum goma ba to akwai abubuwa da ya kamata ya kamata al'umma mu tashi tsaye mu fitar da kanmu mu ga wani irin hoɓɓasa za mu yi wa tattalin arzikinmu mu shiga muwa ciki a yi da mu cikin taimakon Allah. eto eh um, kafin mu karkara wannan firar yanzu a matsayinka na ɗan kasuwa me kake neman me kake so ita chamber of commerce ta yi gwamnati tun daga ƙananan hukumomi har gwamnatin jiha har na tarayya su yi domin buɗe karkara abinda da ni nake so misali gwamnati ƙananan ko ƙananan hukumomi su yi duk inda ake da dam guda ɗaya da ake da shi a yi ƙoƙari a faɗaɗa shi a buɗa shi a yi cina-cina da mutane za su yi noma wannan zai taimaki duk mutumin da yake karkara ya samu abin misali da aka kafa a kura a bagauda da kadawa mm. wannan mutane gaba ɗaya suna cikin arziki ba sa neman su shigo cin gari ko su zo wani waje arzikin da yake nan sai dai kai da kake a binne ka je gunsu lokacin audu ba aka yi wannan lokacin audu bako aka yi har yanzu kuma ita ce take amfana al'umma duk shekarun nan wajen nan ya zama babu wani waje da ake noma ake harka arziki da kai shi a iyaka sani a Kano ko kuma a Arewa to me yasa ba a yi koyi da wannan wurin ba shi ne nake ba da shawara local government su da tun daga kan local government zuwa gwamnatoci babu abin da za a yi a taimaki al'umma da ya wuce noman nan a da dam-dam da muke da su a najeriya musamman arewacin nan a buɗa su a yi canal-canal da za a iya noman rani a yi noma abubuwan duk da ake nema a ƙasar nan tamu taimako na farko kenan na biyu misali ta gwamnatin tarayya muna roƙon cewar misali lokacin da aka ce eh, textile ina ɗaya daga cikin abin da ake kawo shi a najeriya ba adadi Hmm. akwai lokacin da ake kawo textile din na aka ce an yi banin din kawo textile ba za a kawo shadda ba ba za a kawo kowane irin yankuna ba kuma an san duk wani dan najeriya musamman da yake arewa hmm. shaddan na ake sawa amma aka ce an hana shigo da ita ya zama sai ta makota ake shigo da ita a yanzu aka ce an liftin an bari to abin da nake ba da shawara shine mutanen nan namu na china da suke kawo mana shaddodin nan wasu ya kawo atamfofi eh. ya kamata gwamnati kafa doka cewar duk wanda zai kawo kwantena ɗari zuwa ɗari biyar to an yadda ya kawo kuma suna kawowa din amma a sa wata doka da zai zama na an ba shi lokaci da zai kafa ma'aikata ta yin wannan abin da ake a najeriya kamar yadda ake a china mm-hmm. wannan zai taimaka cewar mu samu kasa ta tashi daga baccin da take kai kuma ah, na na ce to Allah sa na jin ka misali shofi din shofi nan shofi din da ake cewa ana yi eh, eh shi ma a gaskiya eh, subsidy da aka ce an na mai da a taimakon mai da aka ce an cire eh. ana taimaka al'umma shi ma dai ya kamata a yi shi ta hanyar da mutane za su ji sa idan da akwai kuɗin nan idan kuma ana yi ya kamata izo ga al'umma a buɗa yadda za a ɗauki mutane a ba su ayyukan yi an ce ana ba da ayyuka amma tsarin gaskiya bai dace da yadda al'umma kowa zai amfana ba hmm. ya kamata wannan ma me yasa tsarin bai dace ba akwai abubuwa da suke da bai kamata su yi ba eh, tsari ne za a ce in kana da ma'aikata za a baka mutum ya wata kaza ya sauransu da sauransu ya kamata kawai na ake training na al'umma a Kano kawai a yi training din mutane a ba su jari su je su yi harkokin da su yi a kuma iban mutum ɗari mutum mutum akwai lokacin da aka yi wannan wanda ya wuce wajen mutum dubu da ɗari biyar aka yi a kano to akalla ko da ɗari biyar ɗin ce allah ya taimaka suka haye suka ci gaba ai an rage to mu abin da muke roƙon cewar gwamnatin tarayya ita ma ta yi koyi da irin wannan abin da muke a kano ta ba wa mutane ayyukan yi a ba su training a ba su abin da za su je su yi a kowane jihohi ya zamana wannan kuɗi na mai aka ce babu su ya kamata ya zamana aka ce an daina ba an daina ba da su ya kamata to mutane su amfana amma ba a shiga wata hanya ba da su a kaman akwai abin da ake kira wai SME small small medium enterprises ko Ƙanana mm, masana'antu har ma bankin tarayya central bank yana ba da wasu kudade yana ba kananan bankuna in an ba da irin waɗannan kudaden mutane da allah ya riga albarkace su sun yi ƙarfi su ne kuma za su je su yi kane kane suna karɓan kudaden irin wannan taimako da aka yi shi gamnan kano ya ba da biliyan biyu bank of industry su ma sun ba da biliyan biyu kuma ana nan ana ba wa mutane amma shi ma abin da yake ba mutane sai in kana da wata masana'anta wacce za ka sarrafa wani abu shi shine ake ba mutane wannan kuɗi kuma ana kiran mutane su je su nemi wannan kuɗi. To jama'a su da karancin lokaci a nan za mu dakata sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu mu karkare firar. A madadin bakon namu Alhaji Sabiu Bako da Juli Gresham da ta shirya mana sauti. Nisa Lugarba ke maku fatan alheri. bi nemi kuɗinka in kuma ka tashi kashe wato ka kashe su ta hanya mai kyau.